وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاءك الله تبارك وتعالى والله تترمى أنه لأنكما لدي ولا لو كتير مكتير ودكرتم من التفسير كما إذا مكتابا أقول لو كتير مكتير مكتير da izini Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna alhamis ko alhamis biyu ga watan ramadana shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da shekara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a kalandar turawa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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أجر وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون sai ce wakalar maliku sai sarkin ya ce ituni bihi ku zo mani da shi a tsakhalisun linafsi don keɓance shi don kaina falamma makallamahu yayin da ya masa magana kala sai ya ce da shi yau ma lalle kai a yau ladaina a wurin mu makinun kai mai daraja ne ko makinun kai wanda muka baiwa dama ne aminu amintacce kala sai annabi yusuf ya ce da sarki ne ala khaza'in al ka sanya ni wato a matsayin mai kula da taskokin ƙasa inni hafizun alim saboda ni wato mai kulawa niki alimun kuma matsayi niki a wannan fannin to yake waka zalika maskan na yusufa kamar haka dai ne muka baiwa annabi yusuf dama ko makanna li yusufa muka sa annabi yusuf ya zama mai darja madaukakiya fil ardi a cikin ƙasa ya tabawwa minha ya sha, wato yana zaunawa a cikin ƙasa. duk inda ya ga dama haka Allah ba shi wannan martaba da wannan daraja Allah ya ce nusibu bi rahmatina man nasha muna samu wanda muka so da rahman mu saka rahama muka shafi wanda muka ga dama wala nudi'u ajra al-muhsinin kuma ba ma tozarta ladan masu ihsani wala ajru al-akhirah kuma lalle ladan lafira sakamakon da Allah ya tanda a gobe kiyama khairul lil ladina amanu yafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka kasance suna kiyaye dokokin Allah waje a yakwatu yusuf to sai uwan yusuf suka zo fadakalu alaihi suka shigo wurin shi fa'arafahum kuma ya gane su suna shigowa fa'arafahum sai ya san su ya gane su wa hum lahum munkirun amma su ba su iya gane shi ba ba su fahimci shi ne annabi su shi ne ɗan uwansu ba da wannan shi ne wallahu ta'ala alam ah, jiya kamar da ne ishara mun fara kan aya ta farko da malaka karanta mana ita ce aya ta hamsin da hudu wa qala al-malik tuni bihi astakhlisu li nafsi wanda muka ce wannan bayani ne da yake gudana a wannan kissa ta annabi Yusuf alaihi salatu wassalamu a daidai gabar da Allah ya kaddara gungun mata hadda ma imra'atul aziz a cikinsu sun tabbatar da salaha, da kirki da barratun annabi yusuf alaihi salam daga abin da ake tuhumar shi da shi da alfasha da matan al'aziz yanzu dama sarki ya ya tura ya nemi ya zo ne saboda fassar mafalki da ya yi masa to shi kuma sai gina ya sharafin cewa ba zai zo ba har sai ya san mene ne matsayin wa'annan matan da suka faɗi abin da suka faɗi game da shi a wannan gaba nake cewa matan an halarto da su wurin sarki an tambayi su kuma sun tabbatar da cewa yusu alaihi salatu wassalam mutumin kirki ne kuma ya barranta daga dukkan abin da ake yi domin shi da shi hatta da ita amratul aziz wato matar shi al-aziz ta tabbatar da cewa ita ce ta nabi annabi yusuf amma annabi yusuf bai ne ta baka dalika bai wani alfasha da ita ba to yanzu an samu kenan tabbaci da shaida kamar da shi annabi su alaihi salatu wasalam ya saka sharadi to sai sarki a karo na biyu ce a zo da shi shine wa qala al-malik sai sarki ya ituni ituni bihi astakhlisu li nafsi ku zo mani da shi to sai ce bace shi don rabin kaina saboda kai ya gane matsayin annabi su da zarjan da allah ya mata yana son annabi su ya zo wurin shi ya ce a takhalisu li nafsi sai in saka shi a matsayin kebantacce don kaina shi ne a ji alhu khalisan li nafsi in saka shi kebantacce gare ni to wannan shi ne abin da ya faru a jejin kamar kazalika mun yi magana cewa shi wannan sarkin da yake wannan magana wanda kuma shi ya tara wayancan matan da suka ba da shaida barrantuwan annabi su alaihi salatu wassalam eh, wasu malamai suna son su ce ko suna ishara ga cewa shine ne aziz wato bi ma'ana shine mijin ita matar a yayin da wasu malamai suna cewa a'a shi almalik din da da yake wannan magana shine wannan sarkin da ya yi mafalkin wa'annan sabu a bakarafin ne, ina fatan gani wanda ya haya tura a yi masa fassar mafalki don haka shi wannan sarkin shi ne kamar ka ce da ne sarki babban na misra shi ne fir'auna shi ne fir'auna ko yawwa ina ce shi ne fir'auna ba ina nufin fir'auna wanda ya zamani da annabi musa ba wata ina nufin fir'auna a matsayin sarkin misra amma shi al'adzi mijin wannan matar da sanne da annabi yusuf shi wani mutum ne da yake da wani mukami a masarautar mukamin nasa zai iya zama yana eh, shi ka kace da shi da ni shi ba sarake ne na wani yanki eh, da ake gina shi suna al'aziziyya kamar da su malamai suka ambata wasu malamai kuma suka ce a shi dai mai mulki ne shi alaziz da namijin matar mai mulki ne wanda yake da mukamin kula da taskokin kasa na misra kamar ka ce yana da mukamin minista a yaren zamani to wannan kuma muka ce maganar tafi wajaha wallahu ta'ala alam saboda abinda malamai suka tabbatar shine cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam fa ah, babu wani nassi na alkur'ani mai girma ko wani abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya tabbata da cewa an saka shi a tarihance cikin jerin waɗanda suka milki ƙasar misar gaba ɗayanta wato a matsayin ɗaya daga cikin fir'aunoni ba a samu nasa zai tabbata da haka ba ina fata gani Ah, sannan su eh, nasoshin ƙwararri suke godawa ko yake eh, ayoyi suke godawa shi ne annabi su yawon a gari ne a matsayin al'aziz ba almal ba da kuma ayoyin ƙwararri a cikin wannan kista a wani wurin sai kai suna ambatan almalik kuma wani wurin kai suna ambatan al'aziz ina fatan gani to wani shi ya gwada kenan ashe al'aziz daban almalik ne daban to shi annabi su ba a samu nassi baro baro da gwada cewa ya zama almalik ne ba amma ya zama al'aziz ne kun gane ko yawa kamar da muka ishara jiya har da yan uwansa a cikin kisan nan gama ma za mu gani da suka shiga wurin shi a wani lokaci sun ce mishi ya ayyuhal aziz masana wa ahalana durru ko suka ce mishi ya ayyuhal aziz ba su yi shi a yi halmalik ba wani shi guda nabi su mulkin da allah ya bashi da ɗaukakar da allah ya masa ya bashi matsayi ne na al'aziz ba wai almalik a matsayin fir'auna na ƙasar misra ba wallahu ta'ala a'lam ina fatan gani to almuhimmu shi wannan almalik din yani bai azu da annabi sallallahu alaihi wasallam don ya banta da shi ya ajiye shi kenan ya zama yana cin amfaninsa don ya gane muhimmancin shi to shi ne sai ce na kallamahu yayin da ya magana da shi kala ya ce inna kalyan walare na makinun amin yayin da ya magana da shi sai ce da shi inna kalyan walare na yau kai a wurin mu annabi yusu makinun amin to wannan aya malamai suka ce ah, cikinta akwai alhassu da kistar wanda kana gane shi a hankali wa qala al-malik utuni bihi astakhlisu li nafsi kai sai sai ki falon ma ku. wato za gane akwai abin da ka shafe cikin kissa abin da ka shafe shi ne cikin shi ne da sarki yace tuni bihi astakhlisu li nafsi to wanda ya tura ke sai suka ta can gidan yari ko gidan kurkuku sai suka zo da wa da shi annabi yusuf Yanzu aka kawo shi wurin sarki ga shi ga sarki wanda wani duka ganin sun bai kudi wannan ba sai kawai ce falon ma kallama mabu wacce duka an shafe shi wannan usulubi ne na balaga da malamai sun san shi eh, a cikin sun qur'aniyya haka samu alhassu wanda hankali ka zai gane an tsallake kaza an share kaza don kada ya gane abin cikin kissa to almuhimmu a zo da annabi su na ko gashi gaban sarki sai ce ba ma mabu yayin da sarkin ya masa magana kala sai ce da shi innaka yawma ladaina makinun amin yayin da sarkin ya masa magana kala sai ya ce da shi wato kenan da sarkin ya sa aka zo da shi sai ya fara zantawa da shi ya zama cewa daga cikin abin da ya gaya masa a maganganunsa ya ce da shi innaka yawma lalle kai a yau ladaina a wurin mu makinun makinun malamai suka ce eh, yana da fassara min guda biyu wato makinun ko ka ce yana nufin zu makana zu makana wato kai kana da wata daraja kal yau malade na makinun kai a yau a wurinmu mai daraja kana da matsayi sannan makinun zai iya daukan ma'ana wato zutamkin, zutamkin wato wanda aka ba shi dama kun gane ko wanda aka ba shi dama da aka ika ɗauki wannan ma'ana zai zama in na kaliyau malalaina kai yau a wurin mu makinu kai wanda aka bai wa dama ne aminin kuma kai amintacce ne saboda kake nan kana da zarja a wurin mu a yau sannan kai mai cikakken dama ce mun baka dama Ka ka kai amintacce ne shine innaka al-yawma ladaina makinun amin wannan shi da abin da sarki ya gaya masa kun gane ko sarki ya ga masa wanda zai saboda muka ce ya kwanci matsayin shi da zarjanta da kuma ya gamsu da cewa lalle wannan mutum idan aka zauna da shi za a amfana da shi to sai ya gaya masa wannan don ya samu nutsuwa innaka al-yawma ladaina makinun amin yanzu lokacin da shi kuma annabi yusuf alaihi salatu wa salamu ya gane matsayin sarki a wurin shi da irin kamar kace damar da ya bashi ne ko da ya fahimci wannan kazalika ya fahimci lalle sarki ya amince mishi sai ce da sarki ij'alni ala khaza'in al-ard shine qal ij'alni ala khaza'in al-ard yanzu wannan ita ce kamar kace mai da zance wanda annabi yusufu ya yi masarikin a lokacin da ya ce da shi in na kalli yau malarai na mulki nuna ne a wurin mai da magana sai shi annabi yusuf ya ce da shi ij'alni ala khaza'in al-ard ne qala ij'alni ala khaza'in al-ard wato sai annabi yusuf ya ce da sarkin ka sanya ni akan taskokin kasa akan taskokin kasa a nan wurin yana nufin ka sanya ni in zama ni nake kulawa da al'amarin da ya shafi taskokin kasa arzikin kasa noma waye ila akhiri wannan tafkokin to ka sanya ni in zamani nake kula da wannan kun gane ko to shi shine abin da sarkin ya ne a annabi Yusuf ne ba a wurin sarkin ij'alni ala khaza'in al-ard to wannan nafsi ko wannan makafa'i na nafsi nan da aka eh, tabbatar a cikin sa annabi Yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard malamai da dama sun tafi akan cewa wannan makafa'i na nassin nan hujja ce da dalili mai nuna halaccin mutum ya biɗi mukani ya biɗi a nada shi wani mukani in dai maslaha da bukata ta hukunta haka idan dai maslaha da bukata ta hukunta ka nemi mukami babu laifi ka nemi ana naɗa ka mukami ga annabi yusuf ya ce ja'alni ala khaza'in al-ard da wannan mukami ne to ma dama ka waye gari a wani wuri wanda dalilai suka bayyana cewa maslaha da bukata ta hukumta lalle ka bi mukamin nan kuma lalle da Allah in baka rike mukamin nan ba ko baka mide shi ba to za a samu matsala ko mukamin zai fada a hannun wasu ba ta gari sannan a lokaci guda irin wannan kazalika ya halitta a lokacin da mutum ya san matsayinsa cewa lalle insha Allah akwai dalilai da suka rinjahar da cewa in ya karfi mukamin nan to zai ayi da haƙoƙin da suka dace haƙoƙin da suka rataya akan wannan mukami da zai karɓa na jama'a to sha Allah zai kula da su to ma dama an samu irin wannan to malami suka ce dan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ij'alni ala khaza'in al-ardi ya gwada halaccin yin haka ina fatan gani idan annabi yusu maslaha da bukata da kuma yadda lamari yake a matsayinsa ya san cewa tabbas ɗaya rikon da mukamin zai ba da haƙƙinsa shi yasa ya nemi mukamin wanda malamai suka ce sam bai ci karo da abin da ya tabbata cikin bukhari da muslim ba a riwayar uh, abdurrahman bin samura ba uh, yanzu cikin bukhari da muslim kawai da mai ishara a riwayar abdullahi bin samura radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce da shi ya abdurrahman la tas'al al-imara فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعطيت عليها وإن أعطيتها عن مسألة أعطيت عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا عبد الرحمن بن سمرة يقول لا تسأل الإمارة kada ka taɓa yarda ka nemi a baka matsayi ko jagoranci kai da kanka ka ce kana son a baka mukami kaza ka zama kai ne shugaba kai akaza ya ce kar yi wannan kar ka kai wannan latin ta tsali ya ce fal'in na ka in ofi ta ha shi ya kai abdurrahman idan har aka baka jagoranci ko mukami an gairi mas'alatin ba tare da kai ka nema ba mutane suka ga cancanta suka ba ta suka ce ya kamata kai kai a jagora mun naka cikin faɗa ya kai maka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce u'inka alaiha za a taimake ka akan wannan jagoranci Allah zai zama gatan ka shi zai rika hannun kai taimake ka akan wannan nauyi da aka dora maka tunda ba kai kan nima ba yace amma wa in ha idan ku aka baka shi jagorancin amma alatin saboda kai ka roƙa ka yi tabbiya ka faɗi ta shi na ila akiri har ka ce kai kana son a baka misali in haka din ya faru ya ce wukil a laifa to shi za a sa ka dogara ga wannan jagorancin a dabarar kanka Allah zai ce hannunsa ga taimakon ka kenan saboda ka sai a barka da iyawarka da ƙarshe sai ka samu fashal ba za ka ce nasara ba a shahidi wannan hadisi kun ga zahirin shi babu shakka yana gwada rashin halaccin mutum ya nemi mukami ko a bashi jagorancin wani abu domin in kan nemi a baka jagorancin to Allah zai kyale ka daga bara kai idan ko mutane suka ga dacewa a baka suka baka to Allah zai taimake ka to mun shi annabi su ko shi roƙa yake ji alli ala khaza'il al-ard wannan ce bai ci karo da juna ba nan nasoshin na alqur'ani da sunna ba su ci karo da juna ba su ci karo da juna ba jama'a kusan a wannan lokaci da muke ciki ko kacewa kwano kwanukan a nan kasan an samu wata guguwa da take kadawa guguwa mai hadari kuma ana taimakonta da kuɗi kuɗi wanda suka wuce hankali wannan guguwar ita ce guguwar wai ta dukkan wani hadisi da ya ce karo da ayat qur'ani to ƙarya ne dukkan wani hadisi wai da ya ce karo da ayat qur'ani ko ya tafi daraja annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya kaza kamar da suke faɗi ƙarya ne asalin da'awar shine cewa dukkan hadisai makanya ne dukkan hadisai ma ƙarya ne ba wani abu sai qur'ani kawai wannan shine asalin da'awar gaskiyar magana kamar da suka ga ai ca akan da'awar kuma ana ta kalubalantar su dai musu challenging akan wasu abubuwa da ba ta iya ansa su to sai suka rage ma da'awar da dabara sai suka ce wai ai su ba cewa su da wajen hadisan kayan ba abinda suka ce duk hadisin da wai ya saba daraja annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wanda ya ce karo da qur'ani ko kaza wanda su ne musulmi ne su ba to haka autan irin masu wannan dawa eh suka ga irin wannan sai su ce kawai hadisin karya ne sai su hadisin karya ne to to wannan kaga eh, ɗayan ababe ne guda biyu ko dai ya zama cewa akwai jahilci ko ya zama cewa akwai son zuciya son zuciya don kokarin cin wata bukata in ba haka ba a yi abin da ke ka'ida ta malamai asulan ba shi ma taɓa yiwa hadisi ci gaba da ƙwarai wanda ba a taɓa samun shi ba a duniya ba a taɓa samun hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ce ya ci gaba da ƙwarai wanda ba a taɓa samun wannan ba ma taɓa samun wannan ba asulan to kaga idan ka zo kace wai ga wata da'awa wacce ta yin da wata shafi kaga yana gwada masu da'awa wasu suna kan jahilci ne ma suna kan jahilci to shi yasa abinda malamai suka ce wacce magana ta annabi Yusuf mahallin ta daban wannan ma magana mahallin ta ne ba. da nake wacce magana ko da nake dan faɗin abinda malamai suka faɗa game da faɗan annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ij'alni ala khaza'in al-ardi abinda malamai suka ce ya halatta a yi haka ba su ce ya halatta haka haka kawai babu kaidi babu sharadi ba amma sai da suka ce idan akwai maslaha idan bukata ta hukunta haka idan al'amari ya bayyana cewa in ba ka kalli mukamin nan ba ba ka neme shi ba kike so in ci ko to za a samu matsala za a miƙa mukamin ga wanda bai dace ba in ba kai ba wani zai karba yi wanda ya yi abin da ya gada to kuma kai a matsayin kawai alhamdulillah kana da wato kyakkyawan zafin cewa in karba za ka yi abin da ya kamata to da shi yasa aka ce eh, ya halitta ya haka da wajen shari'a amma shi la tasali liman ra wa idaka in uditaha an ghairi wuyin ta alaiha wa idza uditaha an wuyin ta alaiha wanda ana nufin cewa haka kawai abubuwa ko mutane suna da bukatu shi ake nufi shi ne aka hana saboda aya da mahallin ta da bi da mahallin ta karo da juna su kai ba kun gane ko shi zaka ga kai tsaye saboda idan annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya kasi wannan mukamin da ya roƙa in aka bashi shi to babu shakka za a samu masla za a samu kyautuwan al'amurra zai tsaye da haƙoƙin wannan mukamin da ya ce a bashi kuma yana da cancanta yana da cancanta ga kalli wannan mukamin shi yasa kai tsaye ce inni hafizun ali inni hafizun ali wato saboda ni wato yana faɗin wato shi qualified ne yana da cancanta inni hafizun ni mai kiyaye wani ina kiyaye amana duk abin da aka daka min amana zan kiyaye shi a wato alimu ko a alimu ne hafizun alim sannan Alimu ni masani nake wato wannan fanni da nace ka bani ya sarki na farko zan kiyaye amana ni hafizun ne kenan sannan Alimu ni masani ne kwararre ne na iya wannan fannin na san shi to kawo kenan matsala kenan ta hukunta ba shi shi ya yi ma kun gaji ko don haka ke da biyu su yana da amana sannan masani ne ga wannan fage da ya ce a bashi don haka yi cancanci ya nemi mukanin wadda muka ce haka ɗin malamai suka ce bisa ga irin wannan sharuɗa da ka'idojin to idan mutum ya samu kan shayar wannan matsayin insha Allah mu mu wata matsala kamar yadda zamu ga kare bayani akan wannan kuma a cikin wannan magana ta cewa ilmi hafizun alim malamai suka ce akwai nuna wato sharuɗa na karɓan mukami ko kuma ce ayyana ma mutum a mukami idan za a ayyana mutum a mukami lalle dole ne a lura da wato idan yana da hifzul amana sannan yana da al'ilmu fil majani ina fatan gani yawa saboda ka in zaba mutum mukami dole ne a lura da cewa lalle shi na da amana ya ba shi abin da aka ba shi zai rike amana ya tasarrufi da shi yadda ya kamata sannan ya zama cewa yana da ilimi da majalin ilimi da yu'ahiluhu bil qiyam bil maham cewa ya tabbata da ilimin da zai iya yin aiki yadda ya kamata to wa'annan lalle tabbas a shari'ance suna daga cikin manya-manyan sharuɗa da ake dubawa wajen baiwa mutum bukatu saboda kuma kowane mutum ne kawai za a ɗauko shi a shari'a mutunci a cikin a daga shi kaza shi ne waye eh, irin wannan daɗin da yake ina fatan kun gani saboda ka sai an lura da matsayin shi zai rike amana ka zalika yana da cancanta ta wasu ilimi amin zai iya shi ba wai kame kame ne ba wannan sharuɗa da annabi zai bayyana ni hafizun Ali da malamai suka tabbatar da su daga cikin cewa suna daga cikin sharuɗar taulatul imara wato nada mutum mukami ko ba shi mukami ah, ba nan kaɗai ƙur'ani ya ishara zuwa gare su ba a cikin kistar annabi musa alaihi salatu wa salamu a tafiyan da ya zuwa madiyana akwai wasu yara mata guda biyu da haɗin su wurin rijiya ya'ya ne na shekhu madiyana shaiku madiyana ya fi shahara wasu suna cewa nemi shaibu ne ko amma dai ya malaga inda suka rajja har ba wai nemi shaibu ne bane wani dai dai ne da kasar madiyana almuhimmi wayannan matan guda biyu annabi yusu annabi musa alaihi salatu wasalam ya taimake su wajen ba dabbobin su ruwa da dauke wani dutse mai nauyi wa ila akidi suka ga karfinsa eh, da kulawansa da su da kamun kansa to abin da ya faru bayan musu wani aiki suka je gida sun suka faɗa ma mahaifinsu da ƙashe mahaifin to a kira shi annabi musa ya zuwa a bashi da na aikinsa to za aka tura guda ɗaya sai kira shi ita ma ta lura da tafiyar shi da tafiyar ta da annabi musa irin da irin da lura da kamun kanshi to da aka zo ana tattaunawa da shi annabi musa da shi shekhu madiyana wasu mahaifin su yaran mata guda biyu sai guda daga cikin sace ya abatista ajirhu inna khayra man istajartal alqawiyul amin sace ya kai mahaifina jirgu. wannan ba wai ka biya shi ladan aikin sa ne da ta shi ba a'a jirgu. ka ɗauke shi zama muna don ga aiki ka rike shi a nan gida ka yi retaining din shi zama muna mai aiki gidan nan sai sai ta ce inna khayra man ista'jarta al-qawiyya ta ce mafi alkhairin wanda zaka dauka ya zama mai aiki a gidan nan shine al-qawiyyu al-amin ina fata gani wato karfa wanda kuma ni ta ce to al-qawiyyu anan wani malamai suka ce an faɗi an sifata ne musa da alƙawi ne cancanta eh, eh, don a tabbatar da cancanta shi ga zama wanda za a ɗauka aiki saboda an ga abin da yi na iya aikin da ake son yi shine ba dabbobin ruwa da ciwon. su kuma gani ba su matan sun ga yadda eh, an ce akwai wani katon dutse a wurin wanda sai mutane sun taru su dauke shi amma shi dauke shi shi kare shi sannan ya ba dabbobin ruwa da kuma kamun kanshi don haka aka ce shi alkawi ne don haka yana iya aikin kaga wani shine ma'ana alimu yana da cancanta wurin aiki ta wannan hotuna. sannan sai ta ce aminu shi ne aminu wanda kuma shi a can wani ma ya ce ne hafizun aji to za ka wannan shari'a dai haka suke ga cikin a cikin ka'idar shari'a duk wanda za a nada shi mukami ko a bashi wani matsayi to ana kula da wannan in ba haka ba to za a samu matsala gaskiya matsala ba ta Allah ke yi hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu kamar da al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi maki sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa idza buyyat al-amana wa usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru as-sa'a yace idza buyyat al-amana sai idan aka toza ta amana amana wanda ya kamata shugabanni su wanda ake in kaga an waye gari an toza mutane ba sa kojin mutane su ci amana faro faro amma ba sa kojin su ci amana suna dariya suna iyo duk lokacin da ka ga mutane suna irin wannan mutum ya ci amana al'umma baya ji a su za ci amana sannan ya ce wa usnid al'amru ila ghairi ahli sannan aka dauki al'amari na jagoranci aka mika shi ila ghairi ahlihi zuwa ga waɗanda ba su cancanci wannan mukamin ba a ɗauki mukami da ƙarya da gaskiya a mika shi ga wanda bai dace ki zaɓo su da al'amuru ila ghairi ahlihi a kamo nan a kamo can da ƙarfi ƙarfi a makara shi sai wani kuma a daidai wani a daidai lokacin da wannan bai dace ba bai dace ba sai ce idan ka ga mutane sun waye gari shi irin wannan yanayi to zanta amana da ɗauka al'amarin shugabanci a bayar da shi ga wanda bai dace ba ya ce fantazir sa'a fantazir sa'a ce su kai ku je tashi kiyama wato gidan wannan yana daga cikin alamomi na tashi miki na tashi kiyama Allah shi kare to wannan dai alama ce ta tashi kiyama kamar da hadisi ya faɗi baro baro sannan kaga wannan ba wani abu ne wanda ya dace a sami shi al'ummar musulmi ba bai dace a sami shi al'ummar musulmi don haka mutane suna bukatar gyara Allah shi ne kun gane ko musulmi muna magana akan nassin ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim kun gane ko wani shekaru ga wannan to sannan kuma ah, kazalika malamai suka ce fada annabi yusuf ijalni ala khaza'in al-ard inni hafizun ali wannan ya hukunta kenan idan sarki ya muwafaka ya bada approval akan ba shi khaza'in al-ard din kina zai aike ta kashin wa na'am a'a ba ku gane ba ko sarki ne kamar kace shugaban kasar Misra ko shi ne annabi sai yake magana da shi ko ba ka ba sarki ya ga abin da ya gani game da shi yace innaka yawma ladaina makinun ali shi ko ce da shi ji anni ala khaza'in al-amr inni hafizun ali muka ce idan sarki yayi muwafaka ya yarda cewa an saka ka ala khaza'in al an ba ka mukamin da ka nema na ce wannan yana hukunta annabi su zai aiki a karkashin wa na a karkashin sarki to jama'a lokacin da kamar da muka yaje wannan sarki ba a wannan lokacin ba musulmi ne ba ba musulmi ba kafiri ne gaskiya magana kun gani wannan shi ya kawo ga abinda muka ce da dama daga cikin malamai da suka iskin babu a wannan lafi suka ce kaga wanda shi ke gwada maka kuskure na zafin kai na waɗanda aka fi sani su da suna ɗan boko haram yan boko haram ko yan islamiyu da mutashaddiduna ko lakurawa ko cikin aka kira su wato waɗanda suke ganin cewa da kashi da ake wani lokacin kafiri wato ma dama gwamnati ta demokaratiyya ce bi ma'ana ba gwamnati ce musulmana to da ka shiga aikin gwamnati ko aka baka mukami a cikin gwamnati shi kenan kare ta to aka da sun ga hanya da kaki ta so samu daga sun kama sai abin da ka gani ne kawai sun maka da wani abu kana da alaka da gwamnati da su fashe ka suna gani ma su wani abin da suke suna shi jihadi to wannan zafin kai ne wanda ya wuce iyaka mana ba haka manhaji na ahlus sunnah wal jamaa wanda aka gaji shi a hannun salafin salih yake ba in ba haka ba ga annabi yusuf annabin Allah ne annabin Allah ne ga shi a shirye yake yi aiki a kan a karkashin gwamnati wanda take gwamnati wace yi ce a kafira ce wanda kafira ce malam ko kuna shakku ne a kuna shakku kan cewa wanda mutum kafiri ne ne nan ma za da demokaradiyya yawancin najeriya don ita demokaradiyya yawancin najeriya na amka kafira amma su masu demokaradiyya ba kafirai ne su yan demokaradiyyar na arewacin najeriya muka ce ba kafirai ne ko kafirai ne ba kafirai ne demokaradiyya ita ce a demokaradiyya ita ce kafira amma su ba kafirin ba to yanzu kaga idan annabi yusuf alaihi salatu wassalam zai yi wannan to kaga yana gwada kuskuren wancan zafin kan kenan gaskiya ba daidai ne ba gaskiya saboda ka koda gwamnati wanda take karkatacciyar gwamnati ce kana da tare da matsaloli ko ba kana so ka ce da ni gwamnati ce kafira walibai suka ce idan ya zama cewa ka fahimci lalle in ka shiga cikin wannan gwamnati za ka iya yin wani abu wanda zai iya zama maslaha da al'umma za ka iya samar da wasu gyare-gyare ko kuma ma idan ma kuka yi yawa za ku kawo canji totali ai sai ku shiga malam ina fata kun gani sai a shiga kun gane ko sai a shiga kar a ce wa abubuwan ta kai a shafi ɗin haramun ne kuma ma kafirci kada suka ce ba wannan magana ta annabi yusuf da yake da wannan sarki kada ya hukunta wannan ba kissar annabi musa muna an mata annabi musa game da labarin annabi yusuf kissar annabi musa alaihi salatu wa salam game da ah, wani mutum wanda aka fi sani da suna ar-rajul mu'min min ali fir'aun ar-rajul mu'min min ali fir'aun wani mutum ne da ya zamani eh, yana cikin mutanen fir'auna a zamanin annabi Musa alaihi salatu wasalam kenan mutum ne Allah ya kashi ya imani ya imani da dawar annabi Musa alaihi salatu wasalam amma kuma cikin mutanen fir'auna saboda ka da shi ake mitin da shi ake komai kun gane ko da shi ake mutum da shi ake komai al'aslu ya yi imani da dawar annabi Musa alaihi salatu wa wasallam amma sai boye ne imanin sa wannan shine farkon al'adu da haka shi ake komai yana mitin da su yana ne ana komai da shi cikin wannan bakwai ta tsawara wanda fir'auna ba cewa shi ba ba wai da kafiri ba cewa shi Allah ne cewa shi ne na'am yace ma alimtu lakum min ilahin ghayr ce shi Allah ne to shi wannan ar-rajul mu'min min ali fir'auna tare da fir'auna yake aiki a farko al'amari kuka ce yana koyi min imanin sa amma zai baka mamaki mutumin daga baki bai ne da imani shi kuma ba gwada ya rubuta su ba shi yana koyi imani shi har zai bayyana da imani su kuma ya rika musu da'awa da ni ya kawo tsauni da ni ya kawo gyara قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكون كاذبا قال تكذبوا وإن يكون صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مصيب كذاب حكى الله ما da labari shi ko shi wani mutum da wato wannan kissa ta zo ne a gabar da Allah ta'ala yake bayanin cewa fir'auna bayan ne Musa alaihi salatu wa salam ya ta kalubalantar shi wajen gabatar bashi da da'awa da gwada hujja cewa fir'auna ba Allah ne ba saboda bai cancanta abota mishi ba Allah ta'ala shine wanda cancanta abota mishi wa da wula shi ta fir'auna ba shi da wata hujja ta kariyan kai kuma da duniya da Musa a wannan da'awar tashi ya ya gwada hujjoji da mu'jizoji bayanan to da ka sai zama raddul fi'l mai da martanin fir'auna shine kawai ya kashe annabi Musa kashe annabi Musa kai a huta da barazanan sa to shine sai musulmin yake cewa a taqatuluna rajulan an kula rabbi Allah a'a ya za ku kashe mutumin da yace ubangiji ne ne Allah mutum ya zo ya ce muku Allah ne ubangiji shi za ku kashe shi wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma mutumin da ya zama ku da hujjoji da mu'izoji min rabbikum daga wani ubangiji haka shi goma gaya ma gwamnatin da da kansu da gwamnatin gaba ne a takatulu na rajulan an yi kula rabbi Allah wa kan kad akun bil bayyinati min rabbikum yace wa in yaku kaziban fa alladhi kadhibu shi ai wannan mutum da yazo yake muku shi annabi Allah kuma yazo muku da hujjoji daga wurin Allah ba kashe shi ya kamata ku ce za su yi ba wa ya ku kaliban idan shi makayyaci ne fa alaihi kalimu kai su da kashe na ku da lamarin ba wanda ma Allah kai ya ku kare shi da Allah kenan ko fa alaihi kalimu ba bukata ku kashe shi ku kare shi da Allah ku gani Allah zai ba amma wa in yaku sadiqan ce amma idan ku gaskiya ne abin da yake ga muku yusuf kun ba mun ya yi sashi abin da yake muku alƙawari zai zai sadiku zai sadiku inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab to sai a wannan kisa suna da tsawo gaskiya kun gane ko wanda wannan babu shakka yana gwada mutumin nan da nassin qur'ani min ali fir'auna ko to don haka kuma gashi yana amfani da damar da duk ya wajen kawo gyara wajen kariya annabi Musa kada a kashe shi wannan ba maslaha ne ba maslaha ce kuma ya ci gaba da musu wa'azi ma wa'azi ma yake musu don yana ga musu ya ne musa makalici ne guda da sa amma ku sani fa idan da gaske ke so abin da ke ga muku walan zai same ku zai same ku ina fatan gaji jeya ayin da suka magana kan wannan mutum suna da yawa daga ciki akwai da Allah ke cewa wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum yawm al-ahzab مثل دأب قوم نوح وآد وثمود والذين من قبلهم وما الله يريد ظلما للعباد يقوم ثانينا إن جمك يوم العذاب رانا الجزاء واتو هذا كوتان كوتين إيرين أبين ده يسا ممت هذا عند بدو إن أقول لك إيرين وليس عليك دابين ده سموت هذا آدawa دابين ده سموت هذا سموداوا والذين من قبلهم da ma ina abin da ya samu wa'in suke gabanin ina muku jin tsoron kada yin wannan ya same ku wa wallahu yuridu zulma lil ibad yace ku sani Allah ta'ala baya nufin zalunci ga baki Allah baya nufin zalunci ga baki wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawm at-tanad gashi nan dai yana ta faɗi a wani wurin wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rashad wa ya qaumi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata wa inna al-akhirata wa inna dar al-akhirata wa idal akhirata hiya darul qarar yace ya ku mutane na ittabi'uni ku bi ni ni din da nake tare da ku a dukkan sabila masha da shi da ku tawarki da dare wa ya qawmi inna ma hadhihi la yatu dunya mata yake ku sani ya ku mutane na wannan rayuwa goya jin daɗi ce kawai wa idal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce gida na tabbas na jin jin duniya jin daɗi ne kawai mai karewa man amila sayyi'atan fala yujza illa mithliha wa man amila salihan min dhakarin ha aw unsa fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighayri hisab kaga wannan duka wa'azi ne jama'a wa'azi ne yake masu ya samu dama kenan ko wa yaqum mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar ya wani ke kiran ku zuwa ga tsira ko kuna kiran na zuwa ga shiga وأنا أدعوكم وتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ina kira ku zuwa ga inda ku kuna kira na cewa in shirka da Allah in kafa cewa Allah in shirka da shi ni ina kira ku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala al-aziz al-ghaffar eh tad'unani li akbara billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar har yake da su ba ta tazkuru na ma a aqulu lakum wa fawudu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad yace kun ga wannan magana take ga muku wallahi za ku tuna ta fa ta tazkuru na ma aqulu lakum da sanin za ku tuna wannan magana da yake ga muku kul ba dade sai kun tuna da cewa za ga muku gaskiya wa fawudu amri ila Allah ni kuma ina fawwada al'amari na ina mika al'amari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad a shahid wannan yana gwada cewa kenan wannan mutum mumini ne da nassin qur'ani da nassin qur'ani wa qala allazi amana qala rajul mu'minu min ali fir'aun yaktumu imanahu kaga mumini ne ko kuma ya aiki karkashin gwamnatin fir'auna amma qur'ani shi mumini ne to saboda ka karka ga wani mutum ya shiga yake wani ko an ba shi wani bukatu ka kafin ne. Wannan kuma ce ba daidai ne ba za a dinka ne da banza don haka idan aka samu mutum wanda tsakani da Allah da gasken gaske da gasken gaske yana buƙatar taimaka ma al'umma yana jin in sha Allah zai iya kawo gyara ko kace zai ba da gudunmuwa kawo gyara matsala ta hukunta kuma shi ya cancanta to shiga yin wannan hukumomin da kake ganin su a matsayin da hukumomi ya yi aiki da kashin su zai ba da gudunmuwar abin da yake gani zai iya ba da gudunmuwa na gyara wannan ba kuskure ne ba ba kuskure ba ne ba kasance ba kiwa ina fatan gani wannan shine abin da Sheikh Muhammad Salmi Al-Uthaymeen rahimahullah ya karrara a cikin rubuce-rubucen shi da fatawoyin shi daban-daban gaskiya kun gane ko saboda idan idan ya zama cewa ba a samu wannan ba irin wannan mutum in bai shiga aka yi da shi ba bai amfani da zafar da yake da ita ba na taimaka ma al'umma ba da samar da gyaran da yake ganin zai iya kawowa ba to yan abubuwa ne guda biyu za su faru ko dai ya zama cewa ita gwamnati da kake gani cewa karkatacciya ce ko kowa kafira ce sai ta ci gaba da cin karanta babu ruwan a karkacin a kafirci shi ke nan ba ta ranar samun gyara ko sauyi ba ke Allah ke kaga wanda kuma ba maslaha ba ne ga al'umma ba ba maslaha ne ba idan wannan ma bai faru ba to zai iya faruwa a samu wasu sun shiga cikin gwamnatin waɗanda ba su kai irin wanda sun cancanta ba ko gani ba ba su kai shi ne cancanta ba don haka sai zama cewa ko da sun yi wani ɗan katakus ba za su iya wato samar da gyara ko ba da wata gudunmuwa da wata gudunmuwa ta alkhairi irin wacce shi wannan da ya shiga zai iya bashe ta ba kaga wannan shi ma na kasu ne na kasu ne ga al'ummar musulmi ko mu gane ba don haka inda za a yi samun wanda zai za su iya yin wannan da kamar yau ke cewa da gasken gaskiya da zuciya ta gaskiya kuma sun tabbatar da suna da الحفظ والأمن إني حفيظ عليم kuma da manufa ta kwarai to su ne muke cewa na soshin suna gwada ya halatta su shiga don su yi aiki su kawo al'umma musulmi gyara da gudunwa amma lokacin da ya zama cewa mutane sun ɗauki rika irin wa'annan mukamai da neman su da kaza da kai kawo don halika ko a kujera kaza mutane sun da gije matsayin sana'a business kawai yauwa ka yi aikin wani kawai kai kudi ka yi na gida ka yi motoci ka yi kaza a cikin to kai an da ka hankali za a ka zama kaza idan wannan ita ce manufar duk wanda ya graduate din ya yi NYSC to yanzu zai shiga ne kawai yanzu ya za a yi kawai kudi to lokacin da musulmi ya zama cewa wannan ita ce babban manufar kuma a cikin gwamnati karkatacciya ko gwamnati kafira to wannan ban taba sanin wani wani da yake ne ba tsakani da Allah ko gane da bin kan ba wallahu ta'ala alam saboda ka shiga ai aiki ai menene amma da wannan kore malam shi arziki na Allah ne arziki na Allah ne a aikin gwamnati kana arziki a kasuwa kana arziki hanyoyi da daban kana Allah na ya baka arziki amma karka shiga aikin gwamnati irin wannan da muke ba da misalin sa da cewa manufar guda ɗaya ita ce kai kuɗi ba ka da manufa addini ba ka da tunanin al'ummaka wannan ba daidai ne ba shi kan wannan ba daidai ne ba Allah shi ne wannan shi ne akwai wata magana wacce ba wannan ba in Allah kai mu gobe ita za mu bari da fatan abin da muka wadi daidai ne da sababa Allah ta'ala amfani wani da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya ce mana gafarta mana a shafe cikin zakata wa wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ana gaya wa yan uwa cewa akwai gurbu na uh, wannan masallaci da tabel masjid gurbu ne na whatsapp yan wasu suna ciki to yanzu ake gaya mana cewa irin masu hakkin din na akawuntin mutane sun shiga cikin gurbin gaskiya za ku suna ta magana da sunayen da jangobin wasu mutane suna sha tura kaza tura kaza da gudu za a baka kaza saboda kai wasu su kula gaskiya kun gane ko sai ka kula kuma duk wanda ji wani abu sai ya kula gaskiya Allah shi kare yi Allah shi ke yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh